وأن هذا فراضي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصيكم به لعلكم تتقون to waɗannan hukunce hukunce da ta aƙidi ƙarin bayani gare su ba da allati amara Allah biha ibadahu wa nahahum an an irtikadi aldadiha fa qala wato waɗannan abubuwan da anka haramta da abin da anka halatta ga ƙarin bayani wa anna hadha siradi wato bin waɗannan abubuwa kamar yadda anka ce a bar waɗanda anka anka hana ayi to wannan shine hanya ta mustaqima wadda tsaye sosai kun gane ko hada allazi awsaitukum bihi aw jami'u ma sura ko duk abinda cikin sura nan ne isbata tauhid na tabbatar da tauhidi da annabci da bayanin shari'a wannan shi a hanya ta mutaqima hanya tsaye sosai fattabi'uhu ku bi shi ku musulmi wala tattabi'u subula kada ku bi wasu hanyoyi na daban a turqal mukhalifa hanyoyi wannan sun ka saba ma abinda an ka faɗa fa tafarraqa bikum in kun bi wasu hanyoyi za su raba da ku kowa ya samu ta hanya kowa da shehin fata fara kadu ko an sabi daga hanyar ubangiji ta kwarai ai dini hil qawi zai raba za su fara an kun wasu abubuwa kun ji son zuciya zai raba ku daga hanyar Allah ta kwarai wato addinin su na kwarai wa huwa islam rawad dar qulani dar qulani ya ruwaito an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala hatta lana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yawman hadan wata rana annabi yayi zane tsaye sosai kama hanya Sun قال سنة ce سبيل الله وانا شيء حين الله وانا بيه صحيح زي سفي انت زي كما حين موتا زوا زاريا نعم sun masaka hududan sannan yi wasu hanyoyi an yi ne da ba wa hududan kuma wasu hagu hududan an shima da shi sun makala hadihi subulun ala kulli sabilin min hashidan waɗannan hanyoyi da suka karkace hanyoyi ne wata kowace hanya akwai shaidan tsaye akai yana kiran mutane ta ku zo nan ku zo nan yad'una ila hakka su shaidanu suna kiran mutane biyo nan biyo nan za ka zage ya karkatar da kai zuwa zuwa jos ko zuwa abin zuwa alhijab sun makara a hadin aya shi ya karanta wannan aya wa hadhihi waɗannan hanyoyi da an ka ambata ta umar yahudiyya sun gama yahudanci don sun rarraba kashi kashi wal majusi haka na majusawa za ta ce ko waɗanne da nasu gunki daban-daban ko ba haka ba wannan saraniya christianity ko yanzu nan cikin kaduna kace ka kida ya ci ta ci ko ko da abin nan akida daban-daban sa'ir ahli milal sauran duk masu aqidodi duka sun rarraba wa ahli bid'a da mutanen bid'o'i su yan koki wa ahli dalalat da mutanen bace-bace min ahli ahwa na son zuciya wa shuru da wadanda yake sun sun zan daban fil huru ila furu'a a ce ga abin da an kace su ce a abu kuma ga hadda mun kace hmm. wa gairi zalika da wani wannan min ahli abu ga masu tsanantawa fil jadil ga jayayya wal hawli da fadai da ku a wafin kalbar cikin kalmomi wa hadi kulluha da lisalat dukan su wato hanya sai ta mutum ya taka ya ya ya ya sulbi ya sulbi san san iya kalbe shi wa madinatu lisu'il mutaqad kuma wato wurin zato ne ga adin nan aqida qala hu ibn atiya wannan ibn atiya ya faɗi wannan magana dalikum wasakum bihi wannan fa shine ubangijin ko ya umarce ku da shi la'allakum tattaquna ko za ku ji tsoro yayi takararin shi ala sabilit tawkidi wala ma kana siratul kin huwa aljami jamiu litakallu uh, lokacin da shi hanya wadda a tsayayya ta musulunci ita ta tara abubuwan da Allah ya azama mutum wa amara ta'ala bi tibai kuma Allah ya ce a bi shi wa naha an subul musayya kuma ya hana hanyoyi waɗanda yake sun bamban sun amuyagu a ta mazalika bi taqwa allati hiya itiqa'un nar yace taqulla ku ji tsoron Allah ko kuma abin nan zalikum wasakum bi la'allakum tattaqun kun gane ko iz man taba siratahu duk wanda ya bi hanya Allah naja ya tsira annajatal abadiyya tsira ta har abada wa hasal ala sa'adati sarmadiyya kuma ya tabbata bisa ga arziki na har abada to wassalamu ma atayna musa alkitaba tamaman ala alladhi ahsana wa tawfilan likulli shay وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون kullum ana tauhidi iri biyu akwai tauhidin tauhidin uluhiyya tauhidin rububiyya shine sufofin ubangiji na zatinsa waɗanda ya nuna shi mai ikon aiki ne wujudu kidan baqa'u mukhalifa qiyam bin nasu wa سمع بصر كلام كونه سميعا وبصيرا ومتكلما قادرا ومريدا وعالما وحيا متكلما waɗannan duka suwofi ne na abin na zatin da an kwana ana karatun su ba mai ganin an taba al'ada shi saboda haka ba a faɗa to ba su ake kokarin karantarwa ga addini ba in an faɗe su don a nuna kenan ubangiji shi ya cancanta da sifa ta uluhiyya uluhiyya ba mai doka ba mai bayarwa ba mai amshewa sai Allah saboda haka shi ɗaya ake bauta ma duk abin da za a ce wannan ibada ce ko ta magana ce ko ta aqida ce ko kuma ta aiki ce duka Allah ɗaya ake ba a wani to sanin wannan shi ake cewa tauhidul uluhiyya shine kalmar shahada ke karantarwa la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba abin bautawa sai Allah Ba bautan nan kuma ba yadda kake so ba sai yadda Allah yake so don haka ya aiko manzon sa ya nuna mana yadda ake bauta masa shine Muhammadu Rasulullah kun gane bambanci da kun kwana kuna abin nan wujudu kidamu wa kaunuhu alimun wa sami'an wa duk wato abin nan ba ku ba ku komi ba eh? tauhidur rububiyya bai hana bai hana bai hana bori suma bayyana ta'ala bayan abin da ya gabata an bayyana ta'ala ana hada tausiya a kadima wato wannan wasiya jiya ba an yi wasakun yi ba hmm. wato kadima ce lam ya ta wasa ha kullu ummatin ala lisani ha. wato tun adal wato abin nan Allah na yin wannan wasiya zuwa ga mutane ta hannun abin nan bakuna annabawansu waj'aluha kitaban kama fi eh, Eh, amma ko kamahiya wato ya mai shi littafi kamar yadda take munazzalatan lakum wadda an ka saukar mu kamahiya munazzalatan lakum kamar yadda an ka saukar da ita gare ku ayyuhal mutaqallihal mukallafun ya ku ah, abin nan ah, mukallafai na wannan al'umma abinda an mukallaf wanda an ka azamu aiki ba azamu tun aiki sai ya balaga yana da hankali kun gane to shi ne yace sun ma'ata ina musal kitaba wato don a nuna kenan wannan tausiya wato ba ga musulunci ɗaya ta zo ba ko abin na yahudawa da sauran masu addini duka in dai na samaru ne akwai irin wannan tausiya wato mun ba musa littafi wasan mai na taurat mun kawo sunan littafin taurat summa wa summa litartib litartib al akhbari domin in ya zan tarhibin zakuwa ne taurat tana gaban qur'ani tamaman allazi asana mun ka abin mun ka ba musa littafi wanda da suna taurat wanda yake mai cikakken ni'ima alallazi ahsana an wato bisa ga abin nan tamaman a ahsana wato mai cikakken ni'ima ga wanda yayi abin da ya kyautata tsayuwa ga hukuncin Allah bil qiyam bihi wa tafsilan sannan kuma ya zan bayani cikakke da kulli shay'in ga komai hutaju ilai wanda ake bukata gare shi dinin na addini wato akwai bayanin komai da bayanin abin da ake bukata na addini cikin taurari wa hudan kuma an ka sanya shi shirya wa rahmatan lil wa rahmatan kuma an ka sanya shi rahama la'allahum kila mabiya Musa tune bani Isra'ila bil qa'ira bihim yu'minu wato tsammanin suna yin imani wato gargamuwa da ubangijin su ga tashin kiyama kun gane ko wa qaddama alaihim fasila wal la'allahum bil qa'ira bihim yu'minu la'allahum yu'minuna bil qa'ira bihim tom ci gaba wa hadha wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu واتقوا لعلكم ترحمون to wahadal qur'an sannan shi wannan qur'ani wato nau'in taurat ne wato duk Allah ya saukar da su don ya bayyana abin hukunce hukunce waɗanda an wajibai akan mutane eh, ko waɗanda an ka hana an anzalnahu mubarakun Allah ya ce mun saukar da shi mai yawan albarka kasirun nabi mai yawan albarka duniyan wa ukhra amfanin sa da duniya da lahira ay yazidu ala tawrati ya qaru akan tawrati bil barakati domin abinda albarka wato amfani in an ce yaro ne mai albarka ma'ana ce yana mai amfani ko mutum ne mai albarka yana amfani mutane kun gane fatabi'uhu ya yi ayyuhal mukallafun ya ku ba abin masu hankali waɗanda an ka azama aiki musulmi wato ku bi shi bil amali bi ma fi ku yi aiki da abin da cikin qur'anin nan wattaqu bihi kufra ku kare kanku daga kafirci da shi wal ma'asi kuma ku kare kanku daga zanubai abin saboda bin qur'ani la'allakum turhamuna ko za a yi tausayin ku kun gane ku to anzalnaku Allah ta kulu. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين wannan ƙur'ani Allah ya ce mun saukar da shi Allah ta kulu don kada ku ce ranar lahira a za a yi muku hisabi ku ce don kada ku ce inna ma unzila kitabu ala ta'ifatayn min qawlina ce a a waɗanda an gabanin mu yahudu da nasara an saukar musu littafi don haka sun kabi annabawa mu ko ba saukar muna ba don kada ku ce haka nan an saukar muku ga qur'ani wa in kunna an su daga filin kuma su kada ku ce su an ka saukar mu littafi kuma karatun su ba mu sani ba don ba mu iya harshe irin nasu ba wato mu abin nan mun shagala daga ba mu san karatun su ba la'adar ma'rifatina da hadin mu san harshen su ba abin nan in la sabbi lugatina domin ba lugan mu bace to don kar ku ce haka na aka saukar da qur'ani da lugan ku to ci gaba aw ta qulu aw ta qulu law anna unzila alaina alkitabu lakunna ahadin minhum فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن الله ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون كوكما أصل كبه من القرآن أنت كونوا دانك آه، أكوكرا كتير لو أننا أنزل علينا الكتاب دابين مو أصل كرمونا لتعفكم يد أنك سوكم وغدا أقبانا مو da kunna hada mai da mun zan mun shi su shiriwa ila haka zuwa gaskiya li jawdati azhana da nan kullum ya hina su don kar ku ce haka nan to faqad ja'akum bayyana to galib Tahi ya zo muku wanda yake bayyanan ne bayanun abyana min ma fi kutubihim wanda Tahi wanda yake bayani ga abin da a cikin littafan su ya zo muku kuma rabu daga ubangijinku wa hudan kuma shirya ne wa rahmatan kuma rahama ne liman tabi'ahu ga wanda ya bi shi faman azlan man ka da atla wa sai hizalunci ai ba wanda hizalunci bisa ga wanda ya ta ayoyin ubangiji ya wato ya qur'ani wadanda an sauka cikin qur'ani annabi huwa hudan wanda yake shine shi ramatun da rama fara da ku ya kauda kai daga rishi takaziban laudon ta shi ba wanda ya yi sai dai ai daidai da shi wasa dafa an hasa mai kuma ya karkatar da mutane daga gare shi ai la allam man fa'al zalik ba wanda hidalunci bisa ga wanda ya haka nan ya ki imani da shi kuma ya kokari ya hana mutane gane shi faman ulkhairati faman alkhairati ya hana um, abin nan ayyuka alheri da kansa wa man taba tsarika kuma duk wanda ya bi shi kun kokari ke karkatar da shi wane ne hizalunci bisa ga wannan sanar jazil ladina yazdukuna an ayatina duk waɗanda yake suna kokarin karkatar da mutane daga ayoyin mu to za mu saka musu da mugunyar azaba wadda ta tsanani bima kanu yazdun don abin da sun kaza suna yi na karkatar da mutane kun gane ko to Allah sauƙaƙe hal yanzuruna illa an tadiyahumul malaikatu aw yati rabbuka aw yati ba'du ayati rabbika يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون هل ينظرون أي ما ينتظر المكلم masu ƙaryata wa ƙur'ani ba su jiran komi illa an yata ya mala'ika fa ce suna jiran mala'iku su zo musu da azaba da qabla arwahin don su karɓi rayukansu Ah, ya ce rabbuka ko ubangijin kai ya zo musu wato al'amarin sa ya zo musu au itiyanin ilahiyya wato zakuwa ta wajen ubangiji ba musan san yadda take ba la na'rifu kayfiyata ba mu san yadda zai zo musu ba wa huwa aslamu min taqdiri Malam ya yurid ma lam ilmun duk abin da yake ba ce ga yadda yake ba ka ce ban sani ba Allah ya sani ya fi kun gane ko Allah ya ba da ko kun ba su jiran komai sai suna jiran wato sashen ayoyin ubangijin kai zo musu ai alamatihi wato alamomin qur'ani addalati ala sa'ati wadanda yake suna nuna wa sa tashin kiyama yau mai ati babu ayata rabbika ranar da sashen ayoyin ubangijin ka masu nuni ga tashin kiyama ya zo menene waɗannan ayoyi su ne rana ta fito daga yamma min ha bayan ta bace kuma ta koma yau gabas kama fi hadith sahih kamar yadda ita cikin bukhari da muslim na cewa wato akwai lokacin da rana za ta fito bayan ta bace sai ta koma yowa gabas wato ran nan radda irin wannan aya ta zo la yanfa'u nafsan imanuha wato in rai ta yi imani a ran nan ta yadda cewa abinda Allah ya aiko mana gaskiya ne to wannan imani ba zai amfane ta ba lam takun amana min qabl wanda yake da ba ta yi imani gabanin wannan aya ta zo ba ta yi imani ba to ran nan ko ta yi imani ba zai amfani ba kun gane ko ai kafiratun lam takun amanan min qabl tulu shamsi rai kafira wanda yake ba ta yi imani gabanin hitowar rana daga yamma ba to la ha imanu ha ba da zalika bayan rana ta fito daga daga yamma ta yo gabas to wannan ko ta imani imanin ba zai amfani ba kamar mutum yana ka bai tashi imani lokacin da ajali ya sauko gare shi kamar na fir'auna ko ya aduna ko ya musulunta musulmi ba a karba aw nafsan mu'minatan asiyatan lam takun kasaba fi imani khaira ko ko mu'mini musulmi ne yana da dan imani amma bai yi aikin kwarai ba bai damu da yin sallah bai damu da yin ayyuka na addini ba sai radda rana ta fito daga yamma zuwa gabas ya ce a ashe abin haka yake bari in tashin kara to ko yayi ba da ba da lada a to ai la tan fa ha tawbatu wannan tuba na ba amfani kamar fil hadisi kamar yadda ya zo cikin hadisi ruya arwayatu an sufwan ibn asha al-muradi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah ya ce babu babu min kibalil magharibi masiratu ardin to akwai wata kofa wadda wajen yamma masiratu masiratu masiratu ardihi aw qala yasiru ar-rakibu fi ardihi 40 sanatan wato abinda a tafiyar fadin sa ko kuma wanda akan dabba kamar mutum na akan doki ya hau yana son daga wannan gabar wannan gefen kofa zuwa gefe guda wato zai yi tafiya shi in arba'in suna shekara arba'in khalaqahu Allah ta'ala yawma khalaqa samawati wal kuma Allah ya halitta wannan kofa tun radda ya halitta samai da ƙasa mautuhan li tawbati budadda ce don wanda zai tuba ta shiga la yughlaqu hatta tulu ash-shamsu min. ba a rufe wannan kofa komi laihin da mutum ya yi tuba ana katsa tuba shi za a karbi tuba shi ya bi ta wannan kofa sai dai ranar da rana ta fito daga yamma ta yi gabas ranar ko mutum ya tuba ba a kharajahu tirmidhi daga yamma eh, minhu min al-yam min al-garb kenan ranar za ta fito wannan kofar kenan eh ta wannan kofar kenan ranar za ta fito a'a akwai kofa tana nan bude ko da yashi mutum yayi laifi ya tuba za a karbi tuba amma ranar da rana ta fito daga yamma خرجه الترمذي الترمذي ياهد wannan hadisi wa qala hadithun hasanun sahihun wa hi kitab ishaa ya ta cikin wani littafi da ake cewa kitab al-isha'a wato na abin nan bayyanawar ayoyi fi ashrad as-sa'a ma'ana su ga abin da a ciki shi wannan littafi da ake cewa kitab ishaa min al-ashrad akwai daga sharuɗa alamomin tashin kiyama al-idha masu girma tulu'u shamsi fitowar rana min magarabi har daga yammanta wa khuruj dabbatin Allah sannan da fitowar wata dabba ta kasa daga abin nan ana ce mata dakatu salih wa hadani ayyuhuma sabaq al-akhar wa waɗannan ayoyi biyu da hito wannan dabba da fa hito rana daga gaba daga yamma kowane ya fara zakwa ala asari kun ah, wato ayyuhu ma ah, ah, sabaka al'asiru ala asari guda sai taho baya gare shi fa in dala ati shamsu qabla in ya zan rana ita ta fara hitowa kharajat dabatu duha yawmiha da wani shekare da safe sai dabba ta hito au qariban min zalika ko kusa ga wannan wa in kharajat dabbatu in dabba ta fara hitowa qablu gabanin an uh, uh, hitowa rana ala ta shamsu min al wa bi sai rana ta abin nan ta hito daga yamma wato ko wanda ya tawo guda sai biyo amma ba san wanda zai fara zakkuwa ba eh kul intazuru wato Allah ya ce uh, ka ce musu kul ka ce musu intazuru ko jira dayan waɗannan al'amura inna muntazirun mu masu jira ne gare ku masu jiran zalika wannan fi tahdidun ala haddi i'malu ma to wato kuma a ce yi abin da kaga dama kun ga akwai tsoratarwa ce kun gane ku wa zalika li'annahum la yantaziruna ma zikr domin ba su jiran wannan ayoyi da an ambata za su zo ba su jira li'in karihim lil basu domin suna musun tashin kiyama wa ma ba da hudadin da bayan shi Ah, wa inna muntazirun zalika alhali mu ko muna jiran wannan dukun gare ku lin shahida ma ya hillu bikun don mu ga abin da ke aukuwa gare ku musu li aqibatina mu gonya aqiba wa husni ha ko ku kyawanta da na gare mu ku ba ku yarda da ita ba ba ku tsammanin ta zo to ku yi ta yi mu muna nan muna jira don mun san za ta zo da kyawun halin ta gare mu da rashin kyawun ta gare ku kun gane to ولما بين الله ta'ala أن sabida المستقيم كما لو allah ya bayyana cewa hanyar shi wadda hanyar shi ta kwarai wato me ke take kuma wahidun hanya guda ne wa annahu naka subulan bayan shi akwai wasu hanyoyi waɗanda an ka hana abi mana na min ittiba'iha ya hana musulmi su bi su fa tafarraqa bihim an sabil domin wanda ya bi waɗannan hanyoyi wanda ba na Allah ba to za su raba da mutane ذكر fi ma ya ti wato gashi ya ambata ga abinda ayar da attafe annal ladina tabu tilka subul wadanda sun wadannan hanyoyi wanda ba hanyar nan guda ta kwarai ba fa faraku dan sun ka rarraba addinin su bi hada bin hanyoyin nan kowa ya bi wannan kaza wannan kaza fa laysu ala ala ba kan shi ya suke ba Allah sauki innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم يوم ينبئهم بما كانوا يفعلون توقع بيانا سنة يزو إن الذين فرقوا للي وأنن ررب الدين سو جفت الله في سنك سابع تكي فأخذوا بعده وتركوا بعده سنك لكساشي سنك بساشي za su ce ai muna sallah muna azumi duk mai sallah mai azumi ai musulmi ne amma bayan haka nan sun bar muhammadu sun koma ga wani tijjani ko ko sun koma ga wani bakadiri ko kadiri wa kanu shi sun kazan jama'a jama'a firakan wato jama'a jama'a fi dalika ga wannan wa fi qira'atin faraqu wato sun kalarraba da addinin su ai taraku dinin sun bar addinin su allazi umiru bi wanda aka umarce su da bin sa wa kuma ahlul bid'ah sune mutanen bid'o'i wa turqil lillah da hanyoyi na bata mimman yadda unan islama in ka ce don me kuke hakan kansu a tsaye su kifari abba kyawo salati abba kyawo wata don su ɓadda mutane <laughs> kun gane ko ya tabi unan hawa suna don son zuciya wai don ifo na musulmi su rauna na musulmi bai tabrike kalmatin su raba kalmar musulmi wai da lalihin da ɓadda su an ɗariƙin huda daga hanyar shirya wa rahama kuma su ɓadda su daga hanyar rahama rawa abu dawud abu da tirmizi sun ruwaito an muawiya qala kama shi na rasulullah sallallahu alaihi wasallam muawiya yace manzon Allah ya tsaye cikin muqala yace ala ku saurara ku to inna man qablakum min ahli kitabi wadanda an gabanin ku masu addini gabanin ku wato yahudu da nasara ibtaraqu ala tantain wa sab'ina milla sun kasu har abin nan um, reshe reshe daban-daban wato na aƙida ya kasu da biyu. wa inna hadhihi al-umma amma wannan al'umma ta musulmi satabtari qala 73 wato za ta rabu abin 30 da abin 73 sintani wa sabuna fi nari 72 duka cikin wuta suke wa inna hadhihi al-umma wato guda ɗayan aljanna wa inna hadhihi al-umma wannan al-umma satabtari qala 73 wa wahida fil janna abin nan wannan al'umma za ta kasu wato 73 wato daga cikin su 72 duka suna cikin wuta wa wahida fi jannati guda daya a cikin aljanna wa hiyar jama'atu ita ce wadda tabbi abinda annabi yake yi kun gane sai abin nan kamar misali mutum ya tashi tsakanin rana ya ɗora sallah ko ya ɗora wani abu eh, eh, ya dauke ta farilla in an ce ba kyau ce sallah ba kyau kun gane ko hmm. don an ce a yi sallah to amma da an ka ce a yi sallah sake an ka barta ko yadda ka yi ka gada ma ka yi akwai shari'a wa an abdullahi ibn umar an wato daga abdullahi ibn amr ibn al-as qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam don Allah ya ce inna bani isra'ila tafarraqat ala 72 milla bani isra'ila yahuda sun kasu wato abin nan jama'a 72 wa satabtariqu ummati ala 73 milla amma wannan al'umma ta musulmi ta wayin jin annabi za ta kasu 73 kullu hafi nar dukan su cikin wuta suke illa millatun wahida sai aqida guda kalu sai sahabbai sun ka tambaye shi wa man hiya wace ce ita so suwa ita wannan al'umma ya rasulullah ya mazu Allah kala yace man kana alama an alai wanda yake akan abin da nake akan shi wa ashabi da na saboda aka komi mutum ke yi ce ina wani sahabi yayi wannan abu in ba yi ba kai kai dan wuta ne sun ka ba addinin sun ka kashi kashi lasta minhum fi shay ba abin da ya haɗa ka da su lasta minhum fi shay'in ba wani abu wanda hada ka da su aya ko aya anta minhum bari'un kai ka barranta da gare su wa hum minka bur'a su ma sun barranta da gare ka ba abin da ya hada ka da su taqulu al-arab in fa'alta kaza fa lasta min fa lasta minka in kai kaza ba ni tare da kai walasa ni kai ma ba ka tare da ni ai kullu wahidin bari'un min sahibihi duk wanda ya kaka wani abu wanda annabi bai yi ba ba ruwan annabi da shi shi kuma babu sa da annabi ko ya kwana yana cewa yana son annabi ƙarya shi ke da baki inna ma amurkum ila wa ta kuma al'amarin su yi musu sakamako zai koma ga Allah ya tawallahu Allah shi ke yi musu hukunci sun mai na biyu fikira sannan ya ba su ya ba su labari a lahira da maka ne wannan gabe da sun kasu suna aikatawa ko ya jazihi bi ya saka musu da shi wa innahum kanu jahilin domin jahilai ne bi halimar takabu ga hakikanin abin da sun ka sun kai gafiri na sun shagala an so ya aƙibati ba san ba cutar aƙibar wannan aiki da suke yi ba ay yuzhiru lahum ala ru'usil ishhadi wato yuzhiru ko yuzhiru Allah zai bayyana mugun aikin su ala ru'usil ashhadi bisa ga abin masu shaida ko ina cikin abin kiyama yace ga wannan sun bi tijjani ga wannan sun bi kadili ga wannan sun bi kaza duk abin da margani duk ga inda za ku kota wai ko sabi ba ai musu eh to ai ko ni an kaje tun da alamu kan hukumar lafiya ya yi ulama to don ni kaddi wai wannan rabo 72 eh rabo 72 da ake suna wuta eh wai ɗan ɗari ko suna cikin to ai inda sun samu shiga cikin waɗannan da sun gode don waɗancan masu mugun tawili wannan ko sababbi ne wani addini ne sabo sun ka amso daga tijjani ko sun ka amso daga abdulkadir shi ko daga Allah ya amso ashe wani addini ne sabo ba su shigo eh da wani abu da yan tarika na ciki da ba da ba su ciki don lokacin da abin na akwai wani tafi na da ni bayyana eh, shi ata ka kasu kaza shi abin nan ya kasu kaza mutane sannan sun kasu kaza sannan babu tijjaniya sannan babu kadiriya hmm. eh an ga su samun littafi abin ana da wani littafi da abin nan ni sunan littafin littafin da cikin aqidan sai abin da ne addini da abin da ke rosa shi sunan abin ci gaba من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون to ba da ahli dalal bayan an bace mutanen aka, wal bid'a da mutanen bid'o'i wa ma sai yujazuna yujazuna bihi da kuma an ambaci abin da za a yi musu fasa kamar da shi ranar kiyama bayan haka nan adba'ahu bi bayani qadari jaza'il alimin nan ayat da aka tafi wato ya bi ana ana bi da sakamakon gargadon sakamakon masu aiki da abin nan da abin da Allah ya ce Allah ta kawo bisa ga tsoron Allah wa tauhid da tauhidi tauhidul uluhiyya kun gane ko ne eh, kalmatul muslimin ko mm. ita ce wato kalmar musulmi kalmar musulmi fa kala yace man jaa bil hasanati falahu ajru amsalih wanda ya taho da abu mai kyawo wa hiya kullu ma hasanahu shari'a duk da shari'a ce mai kyau ne ga ake ga ake mutun yayi haka nan alawar kitabi kamar yadda qur'ani yace wasu na da sunna kaulan ko magana ce au fi'lan ko aiki ne au kuma ma'an ko kuma su duka gaba ɗaya kan yadda an ka to duk wanda ya haka nan falahu asharu amsalih za a ninka masa ladar goma ɗin aikin da yayi ai da za a kun ashari hasanatin sakamakon wato alika goma kenan wa man ja'a bi sayyati amma wanda ya taho da mugun aiki guda yayi kuskure wa hiya kullu ma ra'atuhu a sharia qadiyan duk aminai ne abin da sayyi'a duk abin da yake ga shari'a ba daidai bane to wanda ya zo da shi wala yujza zaba a saka masa illa bi sai kwatan kwaci ashe kenan don haka wata ga hadithi ake cewa wata har goma goma ɗin aikin mutum za guda ya rinjaye shi ai ina mutum kenan domin mugun aiki wanda ka yi sau lada abin nan zunubi guda za a baka amma aikin kwarai wanda ka yi lada goma za a ninka ma har a kara ma Eh, wanda yake guda guda ɗinsa ya rinjaye goma goma ɗinsa ai Allah tsare mu to wahum la yulamuna kuma mutane ba a zalunta su sun kabi abin da Allah ya ce la yunqasuna ba a rage su min jaza'in da sukan kansu ba a rage musu shay'an komi wato komi ka yi za a baka sannan kuma in mutum yayi ba a ƙara yayi mugun aiki ba a ƙara masa laifi to ci gaba قل إنني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين wannan wato ayar da ya karanta sun sharaha ma'anar dinin islami an kai bayanin ya addini na musulunci alhaki wanda an na gaskiya alladhi amara ta'ala nabiyahu wanda yake Allah ya umarci annabinsa an yad'u an-nasa ilayhi shikire mutane zuwa gare shi hatta ya tabayyana liman arada rushdahu haqiqatu har haqiqanin addini ya bayyana ga wanda ya niyyar wato ga wanda Allah ya shi shiryar da shi wa yadullu man arada dalalata ko kuma wa yadillu ma arada dalalata bil iltibasin kuma da an bayyana wato wanda ya niyya bata wato zai bayyana da bata shi bil iltibasin babu wani rikici hmm. fa qala yace kul an ka ce ma ce inna ni hadani rabbi ila sirat mustaqim ni lalle ubangiji na ya shiryar da ni zuwa ga hanya wadda an madaidaiciya dinan wato ita addini kiyaman wanda a tsaye sosai kun gane ko rafa ni dinan qayyiman Allah ya sanar da ni addini wanda tsaye sosai millati ibrahim wanda yake shine aqida ta ibrahim kun gane ko hanifa wanda yake karkata daga ƙarya zuwa ga gaskiya wa ma kana min mushrikin kuma ibrahim bai cikin masu shirki mai kirawo wani yace shi kawo masa daga Allah kun gane mm. ai dan yakun ibrahim min bai cikin ibrahim da dai saboda haka akwai wani abu da an ka dora rubutawa kasan nan ana wai don a karkatar da mutane aka ce wai abin nan ibrahim abin nan ubansa ya abin ya dauko gumakan ubansa yana yawo yana sayarwa saboda biyayya saboda biyayya ga Ibrahim ku diba wannan magana eh, eh. Allah ya sa akwai wasu yan abin yan sanda a wannan lokaci waɗanda sun kai imani sai suka bi suna suna abin nan suna karɓo waɗannan takardu qul eh, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كما كتين ضد بيان الدين إن صلاتي ونسكي وتصلاتا wani suke da duk abubuwan da nake yankawa na ibada kamar layya da hadaya da abin nan zanen suna da wane ne wato ibada ce min hajji na hajji wa gairihi da waninsa wa mahaya rayuwa ta duka ko ni zan yi ko da bacci zan yi sai yadda Allah yake in yi ko eh, abin nan eh, bayan gida zane sai in yi kamar yadda Allah ya ce wa mace aka na mutuwa ta kuma duka lillahi na Allah ne rabbil alamin ubangijin talibai la sharika la sharika la wa bidhalika wa ana awwalul muslimin da yace komai na Allah ne ba yana ne ai babu abin da ba na Allah ba amma abin da yake nufi sai in yi yadda Allah ya ce shine shine ma'ana shi kun gane don wanda zai kafirci bai ihita daga ikon Allah la sharika lahu ba abokin tarewa ga ubangiji fi dalika ga ayyukan da nake yi duka wa bi dalika umirtu kuma da wannan tauhidi na uluhiyya an ka umarce ni in yi wa'azi wa ana awal musulmina kuma in nayi wa'azi ni ne farkon masu miƙa wuya ai almun qadina ni ne zan fara yi a yi addini ba wai eh, abin da zama hela mazan yi mutane suna gina kallo ba eh, ah, wato ni ne farkon masu miƙa wuya al'amri Allah ga umar an ah, ga umarnin Allah min hadal ummati na wannan al'umma ai awwalu man yusari'u ila al-imtisali li awamiri ni ne farkon wanda zai fara yin abin da Allah ya umarta na ayyukansa laysa min khasa'isihi bal kullu ma'murun bi ba da yake annabi shine farko to ba shi ɗaya ba duk mai yin wa'azi ya kamata abinda zai wa'azi shi zai fara yi kun gane ko ma'amur mai yukuta aslama minhu za a yi koyi da wanda yake mika wuya cikin don kana wa'azi amma baka yi abinda Allah ya ce ba ba mai sauraren ka ce ba shine je korin kaza ba to ci gaba قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تذر وازرة وزر أخرين ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون لديك قائم بياني يا مسلمين قرأي حي قرأي قل كتير a gaira lahi a jira ban shin wani Allah nake nema shi dan ai ilahan abin bautawa ai la adlubu gaira ban nema wani Allah wa huwa rabb kulli shay'in shine ubangijin komai wa maliku shine mamallakin wala ta kasaba kullu nafsin illa alaiha ko wace rai ta yi wani mugun aiki to mugun aikin nan ba zai kowa an tafi ga kowa ba sai akan ta wato mugun aikin wani bai shafa wani wala ta zirwa da ta udura ukura sannan kuma ko wace rai tana nan dauke da nata laifi to ba za ta dauki laifin wata ta kara da nata ba ba a ba yin sa cikin aljihuna in shiga da shi aljanna mai kai kokari kai da naka wato kowa na da laifi kuma ba zai dauki laifin wani ya kara da nashi ba rai mai mai daukar nauyi ba ta daukar nauyin wani ba ila rabbikum marji'ukum sannan kuma makomar ku zuwa ga ubangijin ku yake ya ku ya ku jama'a fa yana bikum ma ta telefon ya ba ku labari ga abin da kun kazan kuna sabawa ciki wato cikin addini saboda haka ba mai cewa na dauki laifin wane ba mai ita na gafarta mu wane sai dai in ya sace ma kuɗi kace na na ya hima sai ka biya koko kana bin sa ba shi daga nan kace na ya hima in ya ta lahira abai ya hewa don din za a rage وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتيكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وهو الذي جعلكم خلائف خلائف الأرض وهو الله سيني هو أن يسن كوسو سمية موسو تكن قصا ودن نسو تهو سموت يا أنسو كوكو سو سمية موسو jamu khalifa ai ya khalifu ba'lukum ba'lan fiha sashen kuna mai masahi ciki wannan ya mutu bar ma وأن ko ko wannan ya yi tawaye ya kore mai rauni wannan ya ku wannan abin nan warafa ba da kun ba ne kuma ya ɗaukaka sashen ku akan sashe darajatin da darajoji wani ya bashi dukiya wani bai bashi ba wani ya bashi eh, ja daraja wa sharaf da ɗaukaka wal quwwati wani ya bashi ƙarfi wani bai da rauni wal ilmi ya ba wani ilmi ya ba wani ja wa gairi hada wannan wadannan sufofi kun ga kenan fifitawa kun gane ko to kai wanda an ka ba ɗaya daga cikin darajojin nan kada ka ɗauka naka ne ka ɗora alfahari da shi Allah na iya amshewa shi ba wani inna rabbaka sari'ul iqab eh, eh yabluku fi ta kuma abin da yasa Allah ya haka nan bai mai da ku dukan malamai ba ko ku dukan ku ko ku dukan ku sarakuna ko don ya jarrabe ku ga abin da ya ba ku da ya zihira a don ya bayyana da mai da'a daga cikin ku al'asi domin komai an ka baka an ci ga da zaka gudanar da shi cikin jama'a ko ka na yi ko ka kai Allah ya zai jarraba ka kun gane wata ko da zama malami mutum ya yi yana yiwa zama malamin ne ya sa sanadin halaka gare shi shi ya hiya ma domin malami in ya karkace shaidan cikin mabiya yake wata ba hu shaidan wa kana min al-gawi inna rabbaka wuli iqab lalle ubangijin ka mai gaugawar azaba ne ga wanda ya saba masa tun da nan duniya sai ya kunya tashi wa innahu lagafurur rahim kuma lalle ubangijin ka mai gafara ne ga mu'minai ko mai rahama ne idihim ga mu'minai wa fil cikin ayan nan da muka ambata ta karshe akwai mina sifatil zatiya sifofi na zatin ubangiji kun ga rahama da abin nan gafara abin nan an ce abin rahim mai yawan jin kai kun gane ko shine mubalaga wa akadahu billahi sannan yace inna rabbaka lagafur wato lalle waja ala khabara inna asabiqa sifatun jariyatun ala ghairi man hiya lahu litanbihi ala annahu ta'ala ghafurun rahimun wato inna rabbaka innahu laghafurun wato ba wai ya tsaya wuri guda ba ko da yaushe wato mai yawan gafara ne mai yawan abin da magfiratan wa rahmatan mubaligan fihi ma ya kai iyaka gare su wa ala annahu mu'aqiban bil ardi ko wato abin bil arli wato kuma zai yi azaba zai zai sakamako wato nace za a gitta maka ga aikin ka Musami da uqubati kuma yana yiwa mutum ya yi laifi amma da yake yana da imani hmm. a sassauka mai hmm. ai maghfiratuhu wa rahmatuhu la tatawaqqafu ala shay'in gafara Allah da rahmashi ba sai ake sai dai abin nan mai kaza dai ba wai qabu la yakunu illa ba da suduri zambi amma azaba ita ba ta zakkuwa sai in yayi alaifi ya zo rahama shi tana zakwa ko babu dalili gafara shi tana zakwa ko babu dalili amma azaba shi ba ta zakwa sai an yi kun gane wa qad ishtamala wa qad ishtamala sura eh? wa qad ishtamala akhir hadi sura wannan aya ta karshe ba ita a karshen sura ba wato ta tattara alama ta lamma narku ta kunsa duk abinda sura ta kunsa na tauhidi ne isbatu tauhidi na tabbatar da tauhidi wannan buwata da annabci wa da salatu abin nan da manzanci menene bambancin annabci da risala da manzanci yana yiwa mutum ya zan annabi amma ba rasul ba shi ɗaya Allah ke faɗa ma shi ta yi shi ɗaya ko mata shi bai faɗa ma in an ce ya gaya ma wani mutum guda ko mutane ya zan rasul ya zan manzo kun gane waliyi ba wahayi ake masa ba wato kowane waliyi ma'ana shi wato wanda a kusa ga Allah wato kenan iyakokin da an ka yi an ka sa shi ciki bai kokarin ƙetarewa wato ya zauna ciki in yana ƙetarewa yana komowa sai a ce waliyun ne amun kama kowane musulmi waliyun ne amun amma wanda yake bai ƙetarewa yana yin laifuka sai a ce waliyun hasu eh, ba san shi ba Allah ɗaya sani don an yi shiga cikin gida eh, wasu abin da yake yi <laughs> kun gane ko yake ta yawo wasu abubuwan da yake yi eh, ah, ah, waka ah, malin kudurati kuma wato abin nan ya ita tura ta bayyana abin da cikon ikon Allah da cikon ilmin wato ikon sa da ilmin sa wal hikimar da hikimar da ya bayyana ciki kamar ta tamat bima bima ta da kamar yadda wato surar ta fara haka kuma ta cika da haka min sifati ta'ala ta fa ambace sojin ubangiji walhamdulillahi rabbil alamin to ci gaba بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكر للمؤمنين to ga wannan sura ita kuma suratul araf araf wato wani gini ne tsakanin wuta da aljanna za a yi magana can wa ayatuha mi'atain wa sitta wato ayoyinta mai aya mai shidda ne nazala ba'da sad ta ka bayan suratu ka ba hiya kabaqis eh, suwaril da washin amin wato ita kamar sauran asurorin da na sauka makka duka to alijin mawadi al tana bayani ga abubuwan da ya shafi aqida eh tana jinya kenan abin aqida wa isi abin abinda take karantarwa menene take karantarwa kamar a ce babin kaza in zaru man yatawallawna ghayra lahi Gargaɗi ga waɗanda ke jiɗinta wani Allah wata ai musu gargadi da halakin duniya wa azabil akhirah nace za su halaka nan duniya da lahira kuma wa anna al haqqa wal batila da'iman fi sirai kuma wato gaskiya da ƙarya kullum faɗa suke yi ana ta jayayya kowa zozayya kuma yadda za mu gani um, to bismillah eh, alif bismillahir rahmanir rahim alifin lam mim sad Allah shi ya san abin da yake bi da waɗannan harufa hada kitabun unzila ilayka wannan wani littafi ne qur'ani an ka saukar zuwa gare ka wato magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam fala yakun fi sadrika harajun kada shi za akwai wani kunci cikin cikin kirjin ka minhu daga gare shi an tuballigahu kada ka ji tsoron kowa ga idan abin da a ci tsoron kada a karyata ka eh fadi litun zira a saukan ma da shi don kai gargaɗi da shi kai gargaɗi da shi kai gargaɗi ga mutane da shi wa zikira lil mu'min kuma dan ya zan wa'azi ga mu'minnai wato da shi idan kuma muntafiquna bi domin su mu'minnai su za su amfani da shi wa qul lahum sannan ce musu ga adin da za a ce musu na ittabi'u اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون اتبعوا ما أنزل إليكم wato Allah ya ce ma annabi eh, abin nan ka ce ma mutane kullahum ka ce musu ittabi'u ma unzila ilaykum ku duk abin da an ka saukar zuwa gare ku na rabbikum daga wajen ubangijin ku shine qur'ani wala tattabi'u min dunihi aw ya kada ku ji wasu waliyai min dunihi abin nan wanda ba Allah ba ai la tattakhudhu ghayrahu kada ku riƙi wanin sa tuti'una wanda yake za ku musu dafi ma sai yace ga sabon Allah da duk abin da wani ya faɗa ma da ka ba ya ci ba abin da annabi ya faɗa ba to wannan ya zan abin nan ya zan waliyuka na shaytan kada ka bi shi kalila ma zakaru ana faɗa muku komai bayyane amma tunawar ku kaɗan ce ba asuwa ku kaɗan ce kun gane sai a ce ah, kamar waliyu wani za a ce ne to ba mu mun kace ba Allah ya ce ƙarya shi ke yi to ci gaba Allah ko kan mai da wa kam min qaryatin ahlakna fajaa ba'suna bayatan hum qailun to wa kam min qaryatin da yawa gari ahalakanaha wanda yake mun halaka shi ranna ha fa ha fa abau da yawa gari wato kullun gari in yana na kafirai shi a ƙarya wato kauye kenan domin na musulmi madina ne hmm. wato da yawa gari wanda muka yi niyyar halaka shi mun kai mai jinkiri ba mu halaka shi nan da nan ba mun kai musu gargaɗi fa abau suka ki fa ha ba suna sai azaban mu ta zo musu bayatan cikin dare awon ka'inu koko cikin rana suna cikin baccin rana ai kailula sai abin na azaba ta musu ai na'imuna bil zahira suna masu bacci da da rana wal kailula istiraha istirahatun sunnahar wato hutawa rabin rana shi in kailula wa in lam yakun ma'a hanamu ko da babu bacci inda yana hutawa da rana to sai a ce kailula yake yi ai maratin ja halalan wato azaba tana zakuwa wani lokaci da dare wani lokaci kuma tana zakuwa naharin da rana hmm, fama kana فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين to su waɗanda azaba Allah za ta zo musu da dare ko da rana fa ma kan da'awahum ba abinda an magana su in ja'ahum ba suna lokacin da azabar mu ta zo musu illa an qalu fa sun ce inna kunna zalimin lalle mu ne mun ka zama azzalumai mun mun ka zalunci kanmu an yi ta mu gargade mun ka kyawun azaba ta zo gare mu ha bi iradina an al imani wato mun kawo kai daga imani ha wannan azaba ta zo mana mu wadda laifi in ji فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين كما الله تعالى فلنسألن الذين أرسلن للي زامتن بي ودنن da anka aika zuwa gare su mutanen da aiko annabawa zuwa gare su za a tambaye su kun ji sannan kun kaki kun gane ko wato abin nan sai an yi musu hisabi wala nas'alanna al-mursalin kun ba su ɗaya ba har manzannin da an ka aika sai mun tambaye su mun yi magana isa lokacin da an kara da sauran annabawa to abin nan za a wa annabawa tambaya kun yi da manzanci ni an ka abin sannan kuma kuma ga mutane dan me ba ku bi ba Allah tsare mu na qusa fala na qusanna alaihim bi'ilm wa ma kunna ghaibin wala na qusanna alaihim bi'ilm kuma za mu bi musu da ilmi yace kai kaza rana kaza kai kaza rana kaza kai kaza rana kaza ko ne na kubira la na khabira annahu za mu basu labari ilmin bima fa'alu bisa ga ilmi ga abinda sun ka aikata ko ni ga shi rubuce wa ma kunna ga'ibin kuma Allah ya ce ba mu zan waɗanda na faku daga abin da suke yi ba an iblagi rasu kuma mun san manzanni sun yi da manzanci wal ummin khali haka nan kuma al'umma waɗanda sun ka wuce fi ma amilu ga abin da sun ka aikata ba mu shagala ba don mun rubuce to ci gaba yauma يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون to walwazmu auna kuma ayyuka ko kuma adadin takardun ayyuka shi ma wato abin nan eh, yau mai a ran na tambaya alhaq shi a gaskiya a sabu shi a tabbatace au al'adalu ko na atul wazni wato shi a gaskiya shi a adalci sai an auna komi fa ma saqala mawazinuhu wanda yake ma'aunai shi sun yi nauyi fa ulaika humul muflihun wadannan sune masu babban rabo wannan ma'aunin nan musulmi ake wa duk wanda aka wa awo to shi ya fara jin dadi don bai ma cikin wa man khafa mawazinuhu wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yuzlimun wa man khaffat mawazinuhu wanda yake ma'aunai kafirai yanzu sun yi sauki kenan abin nan aikin sa na kwarai na mugu yarin da na kwarai wa ulaika alladhina khasiru anfusahum wadannan sune sun kai hasara kawo nasu bi tasiri ha ila na domin sun mai da rayukan su za su shiga cikin wuta bima kanu bi ayatina yadlimun don abin da sun kazan suna yi na zalunci game da ayoyin mu suna musun ayoyi jihadul haqqi zalmun domin mutun ya san gaskiya ya yi musunta to yayi yi zalunci to ci gaba وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما tashkurun. to sun ma bada an zakar al'amara bi tibai ma ma unzila min Allah bayan yayi umarni ya ambaci wato abin nan abin wato abin da an ka saukar daga Allah ko kuma hani an ittiba'i gairi shi wato abin da Allah ya hana kada mutum ya bi shi wa bayyana anna mukhalafata zalika bayan yayi abin nan kuma ya bayyana cewa saba mu wannan yu'aqibul halaka yana sawo yana kawo abin nan halaka a duniya cikin duniya wala kuma yana kawo azaba fil akhirah daga lahira to bayan wannan yazkuru fi ma ya ci ayat da attafe ko ku ayoyin da attafe zai ambaci ma afala ala nas abinda an Allah ya zuba ma mutane min fununin ni'am ni'imomi waɗanda yake masu yawa nau'i nau'i almujibati li shukr wannan sun ka wajabtar da mutane su gode ma Allah targiban fi imtisalil amri wato abin da yasa Allah zai ce na muku wannan ni'ima na yi muku wannan ni'ima na yi muku kaza don ya faɗa da ku ku ce mun gode Allah za mu bi abin da kace duka wai tina bin nayi kuma duk abin da ka hana za mu bari fa qala yace wala qad makkannakum fil alim mun ba ku iko cikin ƙasa ya ku bani adam mun ba ku iko cikin ƙasa waja'alna lakum fiha ma'aisha mun ka sanya muku abubuwan ci ciki ba ko iri guda ba wanda yake za ku rayu da su qalilan ma tashkurun amma ho gode wa ku kadan ce kwarai wato gode wa ku akan wannan abu kadan ce ai minan ne ganin mu'min da an kai allati an amna alaikum wanda muka yi muku ni'ima in eh, ko eh, in makanna lakum fil ardi am makanna lakum la na farko dai mun ba ku ikon kasa eh, waja'alna lakum fiha ma'aisha mun ka basa muku ayyuka na rayuwa ciki wa in kuntum la tashkuruna illa qalilan jidda mun yi muku ko da yake ba ku godewa sai godiya kadan kwarai wala qad khalaqnakum ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا adam. فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين لوك سوراي وأنا ولك أرخلقناكم الله يتي حقيقة من هل التاكو ياكو يا آدم ثم صورناكم سنة منك سورة تاكو تكن سورة ميكاو صورناكم منك تاكو تكن سورة ميكاو وأنتم في ذهدي تنكنا تكن بايان سبق في تزواج أوابا ai wa minan ni'am akwai daga التي أنعمنا عليكم أن منك wanda muka kalkwa bikun adam sai mun halitta babanku adam daga ƙasa summa taswiruhu ala suratil hasana mun kai shi cikin sura mai kyau wa taswirukum kadhalika sai ku kuma kun kai an kai ku haka nan ala shakalil ladhi antum alayhi bisa ga sima wanda kuke ba yau kamar makinji yana jan ƙasa ba yana da cikin sa ولم نجعل سورة تكون مثل سور باقي الحيوان بمسنة سورة كما سورة دبوبي با ba بو نعم sun maƙulla malaika ta sannan kuma ga wata ni'ima babba wadda an kai muku bayan wannan sura bayan wannan ni'ima da an kai muku mun ka ce wa mala'iku isujudu li adam ko isujuda ga adam an ka ce babanku mala'iku su yi sujuda su gaishe shi don girmamawa sujudu tahiyyatin shine wato sujuda ta gaisuwa bil inhina da dukawa wata tashrifil wa tashriful abdi tashrifun lil abnad girmama uba ba girmama uwa ya eh, eh, bane wato kenan akwai girma akwai ni'ima da ta wuce girmama babanka don girmama wannan za ta zo gare ka kun gane ko wa zalika ni ni'am a cikin ni'imomi to fasajadu wato sai mala'iku duk sun kai sujuda sun sun kai da'a ga Allah wajen girmama Adam illa iblisa sai iblis ai sajada al malaika kullum illa iblis duk malaiku sun kai sujuda sai dai iblis bai sujuda ba ashe a wannan lokaci yana tare da su lam yakun min asajirin bai zan cikin masu sujuda ba ashe kun ga ya zama tun da ya ki mu baban ku bayan Allah ya ce a girmama shi kun gane to ci gaba قال ما منعك ألا تسجد إذا مرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال تعالى عن إبليس سي الله يتمع إبليس ما منعك ألا تسجد wato me ya hana ka rashin yin sujuda to kenan me yasa baka yi ba domin hanin hani tabbatarwa ne mm. me ya hana ka yi sujuda ba ga Adamu? idza amartuka lokacin da ni umarce ka qala iblisu la'in sai da iblisu la'anan ne sai ya ce ana khairu min aina hishi ya zai sujuda ga wanda dashi ta yaya hishi? shi khalaqata min nar ka halitta ni daga wuta mai haske da zahi ba mai iya taba ni wa khalaqata min din ka halitta shi daga laka ta ko wanda ya taba sai ya wanke hannu wannan khairu min atin wuta ta shi laka fiku li'anna hajjasmun nurani domin wuta haske jiki ne na haske wa qad ahad kun gane ko ita ko wacce laka wa qad ahada tariqa sawabi to shi abin nan shi shaydan yayi kuskure ga hanyar kwarai li'anna nara fiha al shifa domin wuta babu na tsawa ciki ko akwai wa tsaishi tashin hankali ciki wal iltifa kuma tana ci balbalbal wal iltirab kuma ba ta tsara wuri guda ba wa makinu amma laka fa sha'anuhu na tsuwa. tana nan yadda take wa sabr da hankuri ko an yi mata ba ta taba kowa wal hilma da dauka hankuri sabr ta hankuri ba za ka yi fushi ba alhilma ko an yi ma abin ba za ka yi kuka ba shine hilma Eh, wata sabota kuma kullum tana abin da laka ba ta motsawa wabi tini sababul hayata kuma cikin laka ake sababin rayuwa dan cikin ke shuka har abin nan kuna shuka cikin wuta eh, wabi nari sababul halaki wuta kuma akwai sababin halaka duk wanda ya fada cikin a shi ke bai san shi ba hakken da yake gani kawai kai shi shi آه. قال فهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال فهبط منها سأل الله يتبع آل يتبع الشيطان تروح تدق على الجنة وكيل من السماوات كوكا يتدق تكن سمي fa ma yakunu laka an takabbar fiha ba shi halatta gare ka kai girman kai cikin aljanna ko ko cikin sama fa kharuj min kai ta gare ta baza innaka min sagin kai kana cikin kaskasatu domin mai girman kai abinda a sakamakon sa a kaskasta shi ai adalilin kaskasaci fa jaza'u takabburi at-tadlil abinda a sakamakon girman kai a ta mutum wal mutakabbiru la yalinu anil adawa kullun cikin kiyaya shi ba ya bal ya tafakkar fi wujudil intiqam kullun tunane yake ya zan ce yi mai kaza wallahi kullun tunane yake ya zan fada don abin awalakantawa ne to kana ga abin da yace قال anzurni ila yawmi yub'athun to da an ka ce ya hita daga cikin aljanna ko ya hita daga cikin sama maimakon ya ce na tuba sai tunanin zai ya zai sa adam ya halaka kala iblisu ya tulubu min allahi yana nema ga ubangiji an ya mudda shi umri ya tsawaita ran shi ne yanta kima min adam don ya yi azaba ga adam shirama gare shi allazi huwa sababu halaki shi yayi min sababin halaka saboda ka ma sai na mai azaba Allah ina subhan an ka yi min jinkiri kenan ka bani dogon rai ila yau bi asun har ranar da ake tayar da su ashe ya san kenan akwai ranar tashin kiyama wanda ya kai tashin kiyama bai kuma mutuwa yana cewa kenan a bashi rayuwa har abada ba zai mutu ba don kada ya mutu kun gane ko kana innaka min al المنظرين to kala sai Allah ya ce masa kala Allah ta'ala lahu innaka min munzir kana cikin waɗanda an kawa jinkiri wa fi ayatin ukra ila yawmil waqtil ma'lum amma ba jinkiri har ranar da za a yi bushi na busa ta ta karshe ba ta farko da kowa zai mutu ranar kai za ka mutu kun gane ko wato shine abin nan lokacin busawa na karshe waqtul nafhati al-ula falamma alima iblisu bi ta'khir umrihi al lokacin da gane an bashi lokaci mai tsawo to ga abin da ya ce aha na samu lokaci da zan halaka adam da shi da 'ya'yansa wanda yake su a sababin halakata ga abin da ya ce قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم قال سيد الشيطان يتيم الله فبما أغويتني إنا رنسوا دقتر min. la'aqudanna lahum siratal mustaqim lalle zan zaune musu hanya kawai da ta duk hanya ka ta kware zan ta in rihe ta in karkatar da su kun gane wato adam da shi da ɗansa ya san ashe adam zai haifi ƴaƴa hmm. wato zai hana su bin hanyar ƙwarai to sun mala'ati yannakum sun mala'ati yannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim ولا تجد أكثرهم شاكرين to kuma sai ya ce la'ati annahum wallahi zan zo musu min bayani aidin gaba gare su zan taho don in karkatar da su wa min kuma zan zo musu daga baya inda ba su gane ba ai atawajjahu ilaihim ina fuskanta zuwa gare su bil igiwa idan halkarwa gaba gare da baya gare wa na amma ban zuwa daga dama wa an kuma wajen hagu ba zan zo ba la ya ci min aimani ba zai zo daga wajen dama ba wala min shima'ilin kuma bai zuwa daga wajen hagu li wujudil mala'ika alkataba domin akwai masu rubutu suna da mala'iku saboda daga gaba ko daga baya wa linafi kenan wa Ibn abbas wala yasdi an yati min fawqin kuma ba ce daga sama ba dan me li Allah ya hulu bainal abdi wa bainal rahmatillah don kada ya sha maka ce tsakanin Allah da rahman da bawa da rahman Allah saboda haka ba zai zo daga sama ba ta'ala wa kadhalika la yati min tahtin kuma ba zai zo daga ƙasa ba aidan in ma li annahu mutakabbir mai girman kai ne mai girman kai da ayoyin ƙasa saboda haka bai dukawa fa yaji fa yuhibbul ulu yana son daukaka wa mal itiyani min hakum wa in mal itiyani min hayna kir ko kuma in yazo daga ƙasa ya soki mutum gudu zai yi saboda haka ba zai zo ba wa yanzu ulma ko ata wanda an ka zo ba zai zai hirgita ya gudu wa huwa yuhibbu talif wal halisan shi shaytan son yake yi ta lallashin ka yarda ko la tan shi da ba san yake kore mutum ba lallashi yake kamar shi na kware ne gare ka haje tura ka cikin halaka Allah tsaye amin sannan yace zan yi musu haka wala tajidu akasaram shakirin wallahi ya ubangiji ba za ka samu mahi yawan ƴaƴan adam masu godewa ba lima an amta alayhi ganimar da kai musu ba za su gode ba fala yu'minuna ba za su yi imani da kai ba wala yamtasiluna amrakum ba za su bi umarninka ba duk zan yi kokarin halaka su ku guji ba kayan hali Allah tsaki eh قال قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين مذكورا وانت أنك أيبنتا مذكورا وانت أنك تنفع إذا رحمة الله كهتا لما نتبعك منهم تو والله وانت أكوئ الله نرنسوا دكانسا وانت يديك دكا تكينسو دكا تكين آيان آدم da amla anna jahannama minkum ajma'in lalle جهنم cika jahannama daga gare ku da kai da na gaba ɗaya ka da zuriyarka da kai da zuriyarka domin shaitan yana da zuriya kamar yadda adam yake da zuriya wa minan nasu kuma da mutane wa fihi taghlibul hadir ala al-ga'ibi an kace minkun kun ga minkun wato na shaitan ya can da adam sannan kamma yanzu an kace mu an sigar da mu wa fil jumlati ma'ana jaza'i man ash-shartiyya ai man tabi aka mu'azzibuhu wa mu'azzibuhu dan ya zan fi'ili ana iya mai sai marfu'i duk wanda ya bi ka zan yi mai azaba zan shigar da shi cikin wuta wa fi ma ya ci min alqissati ko mu ajina ajina wa ya adamu kun anta ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها فكلا من حيث شئتما ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين to shi ma ya ce min alƙasati nan wato ga ƙasar abin adam bayan shaitan yi wannan rantsuwa wato ga kisa akwai zikirin ni'imatin lahi li adam akwai ambaton ni'imar da Allah yawa adam da iskanihi huwa wa zawjatahu wa zawjatihi fil janna wato an saukar da shi cikin aljanna ya zauna da shi da matar shi wa annal isga'al ko li nasihatil abi kuma za a nuna wa in mutum makiyinka ne to in yana yi ma nasiha kar ka saurara ko kokari yake ya karkatar da kai to khurujul insani minan ni'ima wato saurare ga ga abin nan wasiyar makiyi hidda mutum take yi daga ni'ima aw tusabbibul isyana almusabbibu lil khuruj minan ni'ima ko kuma yana ma hanya ne ka bi mugunya hanya don ta hidda kai daga ni'ima wa anna tawbata taruddu ma fata minan ni'am kuma zai nuna wa in mutum yayi laifi ya tuba to ni'imar da ta kuce masa saboda laifin Allah zai mayar da ita gashi nan Allah ya ce wa Adam uskun anta ka zauna kai wa zaujika da matarka ku zauna aljanna aljanna hawa wato ba hawa dai ba hawa wato ku ku zauna aljanna ko ku da min haka shi ituma ku ci ku biyu inda duk kun kaso ga ya itace nan ba sai kun yi noma ba wala ta karba hadhihi shajarta amma kada ku kusanci wannan itanya da akali da ci min hada daga ci wannan itanya an hana ko hiyar hinda wato alkama wata kuna min zalima in kun ci ko za ku dan cikin azalumai dan kun yi abin da ni hana ku wato masu zalunci ali an kuma ga kawunan ku ne sabbi ba kuma ma yi kurji kuma domin kun yi sababin abin da zai hidda ku daga cikin ni'ima allati ta tana amani a wanda yake kuna jin daɗi da ni'ima da cikin janna ta tana mata ana wanda yake kuna jin daɗi da ita cikin aljanna kada ku abin nan kada ku ci in kun ci kun cuci kanku fa wa da kuma shaytanu فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهيكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين to itan abin na alkama wurare daban-daban yake akwai wancan da anka nuna ma Adam an kace kai ya taba sai shaytan ya tafi da shi ga wani ice na daban sai kuma wasa lahum shaytan sai shaytan ya sa musu wasi da shi da matarsa liyubdi lahum ma wuriya anhuma dan ya nuna musu abin da an ruhe musu nan sawati mana awrasu domin ya san duk wanda ya ci wannan ice duk wanda ya laifi ni'imar da aka gare shi ko ta sutura da ruhe ma jikinka shi ita ma ni'ima ce da ya ci wato abin da zai faru wato duk suturar da an ka ba su duk za su tsirara kun gane ko wato ya sa su ci dan ya nuna musu wato wa kana la yariya ni hada ba su gani al'aura su min min anfusi ma da kansu ba su gani wala ahaduhum min al'akhar akhar ne ganin nauyin abin nan sai mutum ya kawo sa kusa ko sa kusa a ce shi an sawa <laughs> hmm. sai mutum ya kawo na kusa gare shi sannan zai ga nauyin abin ai zaharat ai zahara da kullum min kuma kubulahu ko wani wato al'aura shi gaba gare shi ta bayyana gare shi wa qabla al al'aura wani abu guda wato ita tana ganin sa shi yana ganin ta eh babu wante wa duburahu da bayan sa wasu miya kullum min kuma sau'a ko wani wato shi a sau'a wato abin muni na gani la'anna inkishafahu yasu'u yusi'u ko yasu'u sahibuhu sahibu wato domin wato in mutum al'aura shi ta kuranye wato an muna na masa wa tsabiqa ya hasabana alaihim min warqil janna to shikenan adam gashi a zan tsirara mata shi ta zan tsirara sai suka zan suna ɗebo yan ganye na abin nan na itacen aljanna suna lullubawa ga jiki suna yawa kun gane ko eh, ya hasabani alaihim min warqil janna shi kuma yana yana in sun sa sai hirge <laughs> wa da huma rabbuhuma sai ubangijin sai kire su ya ce alama an hakuma an tarku mashajara ashe ba hana ku wacce cikin na ce ku ci ba wa aqul lakuma kuma ban ce muku inna shaytana lakuma adumu bi shaytan gare kuma kiye ne mai bayyanan da kiya ban gaya muku ba bayyana al'adawati ban gaya muku ba li taqariya qala rabbana قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين da Allah ya musu wannan tambaya kala sai suka ce rabbana zalamna anfusana ya ubangije mu mun zalunci kanmu da ma sai tina wato zan saba da mun kai ma wa idan lam taghfir lana ya ubangije in baka yi muna gafara ba ta rahmana in baka yi muna tausayi in baka yi baka yi tausayin mu ba lana kunanna min al-khasirin lalle za mu zan cikin masu hasara to kala قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين to da an ka gafarta musu amma kuma sai an yi ladabi kala sai Allah ya ce musu ihbidu to ku sauka daga aljanna kun ga ba don wannan ba kenan da muna can mun huta mm. kun gane ko ai ku sauka nan kan ga da yawa ku duka da mai tamal tuma da abinda kun kana tara alai gare shi zuriya kuma na zuriya ku eh bi illa alku ko ba zuwa kasa ba luka libana adun sannan kuma za a sa kiyayya ga sashen ku ku dangin ku ƴaƴan naki kuma za a sa kai ta kiyayya da juna shi nan ana sai walakum bil alim mustaqarrun kuna da wurin tabbata cikin kasa ai makanu istiqrar za inda za ku zauna wa mata'un da dan jin dadi ilahi ne har zuwa ga lokacin ajalin ku tan Ali shi a jaliku ko wani zai samu dan gidan da ya zauna har ajalin sai kare to kala fiha ta wa ala fiha tahayuna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun kala eh. sai Allah ya ce fiha tahayuna cikin ƙasa ba ku rayu wa fiha tamutuna kuma cikin ƙasa kuke mutuwa ومن ها تخرجون daga ƙasa kuma za a fidda ku bil astashin kiyama bil bina'il fa'ili wal maf'ul